الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar Khalilu Shahi na 175 kuma juz'i na farko muna cikin badan Hajji. to abinda malam yace bayan an yi magana a kan abin da ya shahi wafi sai ya dawo sai ke sun ayu ko? to sannan sa'ayi bayan an ƙara ɗawafi saba'an an zagaya bakwai kowannan sa'ayi bayan safa wal marwati tsakanin safa da marwa a taso daga safa a zo marwa a taso da marwa a zo safa to in an ka taso da safa an ka zo marwa maratan an shauɗi ɗaya wala audu ukura komawa kuma an shauɗi biyu <laughs> wani shauɗi da daban ke da muna tare wasu hatuhu bai taƙaddumin dawafi aka yi samu eh manji ba oho bayan safa wal marwati minhu bada'un daga safa aka warawa an shi kamar sananne na ga kowa ko daga safa aka farawa daga safa yan an fara maratan zuwa marwa wala audu ukura ko dawowa shi kuma shauɗi na na daban biyu kenan to mu zo wasu hatuhu bi taqaddumi ɗawafin. ingancin sa'ayi ingancin sa'ayi mai kasancewa na amma daga ba ta dawafi gabaninsa sai ɗawafi ya gabaci sa'ayi sanin za a yi sa'ayi shi inganta wannan sharaɗin sa'ayi na an ji maganar ga to wane ɗawafi na zai gabata idan ya sa'ayi ba da gabata ɗawafi babu sa'ayinsa kamar waɗanda ke cewa na ce masallaci marmakon iya ɗawafi sai ni sai na fara sa'ayi sanar da wani ɗawafi sai ce bai ayayi yayi injuwa a'a wasu hatuhu da takaddumi dawafi muna tare da kowa dawafin nan ko ya zama na kudumi ko ya zama dawafi na ifaba ko kuma yadda zai kasancewa gaba akwai magana wani wa faradiyatahu ya yi niyya kuma harlancin shi wafin nan amma niyyar sa'ayi ya zan farilla ba lalai ba ne amma ƙudurta na farilla na zuwa ƙari shi shi wannan lalai na muna tare? me ba su gane ba wasu kai ka gane ke zai karatu wa illa in bai niyyar farliyarsa ba kamar ya yi ɗawafi na nafila ko ɗawafin ƙudumi to da ya taho ga ɗawafin abin nan a ifaba sai niyyarsa da nafila to da ya niyyar sa nafila sai ya sa a yi baya gare shi ma la dunkule wurin nan wa illa ka gane shi ka ga jawahiru Mm-hmm. Mhm. Mm. na faliyatahu don ya jahilci wajabci ne fa alaihe dam an gane karatun wadda yake an gane wadda karatun da yake to an gane mutu karatu eh wato mun shigo rango amin idan mutum ya zo bai dawafil da dawafil lura'i na dawafil to lokacin da ya zo bai dawafil ifada sai shi bai ya farlancin sa ba amma gabanin shi ya yi da dawafi na nafila ko dawafil ne to kuma sai ya zo yana ganin da wancan tawafin da wanga da ya na kudumi da wanga da ya na nafila da wanga da zai na ibaba kamar duk gudana mista ya zai yana ganin duk gudana da jihali saboda shi haka ɗaya sai makka to daga baya bayan ya ƙare sai ya zo ya sa'ayi baya gari, sai ya zo sai ya yi fatawa to abinda za a za shi gari shi fa'alai hidam dam muna tare da kuwa sai ya ba da jini shi a farfarta to mu zo amma fa alaihi dam da ake magana ko da yake magana ga an kawo jidda za a yi wa gida amma inda makka na yayi tambaya sai a ce kuma ya dawa fil ifala ya dawa fil ifala mai mai yi baya gare shi ko da ka karanta jawahir ka kawo ga fa alaihi dam ko hmm. tun ya gaba gare ka ji a shi in ko bai nisanci maka ba ya mai su abin da ya ce, iya mai su abin da farilla wasa a hu wasa a wala dan malai muna tare da kuwa iya koma ya mai sai da niyya farziya to wancan yi da ya bai inganta ba don ya yi shi bayan na nafli tun da bai inganta ba wasa a ba'adahu sai shi sa yi baya gare shi yasa yi baya gare shi fala damma alaihi amma in ya riga ya baro makka yana jidda sai ji wannan to an gamsu an karba amma fa alaihi dam sai ya buga makka a sai halga a sai mai rago a yanka mun ji wanga rango to mu sai gaba eh fa alaihi dam sai ya buga ai sai alaihi suna can eh ban ji ba ai ƙabilul hadaina kuma ƙabilul hadaina da ba shi na bayana halatta ainihin wanda ya eh, na cikin karatun mu na shekara ne mu yi magana wanda ana yanka Najeriya ko to mu ce karatu waraja in lam yasih dawahu umrati hirman waraja hirman an ganai an ganai shi shi ma wani rango da kun karanta nufza ko a'a shi bayan alhaji wa umrati wannan na rubuta akwai wannan jimla ciki hmm. da yana karanta ta wara ja waraja hirman in lam yasihha dawahu umratin ya koma muhuriminsa sa idan dawahi ne na umra bai inganta ba muna tare da kuwa wato ya zo yi harma da umra ya zo ya dawafi ya yi sa'ayi ashe ko da ya dawafi ya sa'ayi ya dawo masauki ya dawo masauki tawahi ne na umra bai inganta ba yanzu ya tambaya ga malami gashi ya yi ɗawafi gashi ya yi sa'ayi mai umra ya yi ne ya kammala umra ya saura aski wabta da halƙihi ya ba da fidiya saboda aski ne tsawahin umara bai inganta ba sa'ayi bai inganta ba yanzu cikin umara ta yi rage harama ɗaya ta rage to aski ne da ya yi na misadin mahallar bai dace da wuri ba yana matsayi ne na muhurimi ya aske kai saboda haka zai fidiya zai fidiya to in ya yi fidiya yanzu ga ya an ce ya koma muhurimi ya mai da harami ne ga jiki to in ya zan bai zan murafik ba mai kuncin lokaci ba sai ya koma masallaci ya ce ya fi na umra ya zo ya sa'ayi na umra ya dawo ya ba da kai ne a koma sa musa a dukkan ya ya ya wancan aski da yayi na zai fidiya saboda shi to wagga fidiyar ana yin sanar. a magana da kake dazu muna tare aha yanzu wannan ana yi ne najeriya wanda ya aske wani gashi ko kaci wata kaiwa in bai da wani abu yana iya ne nan fidiya don abin da a fidiya to ana iya ne nan amma abin da addamu ƙabilul hadai to shi sai can za mu ci gaba da karatu muna tare ko? to wa ya harama ba da aiki da hajji muna tare da kuwa an gano wancan jimla da muka ambata yanzu idan kana matsayinka na mai mahajjaci matsayinka na malamin alhazai sai mahajjaci ya ce maka akar makallahu na zo na ya harma da umra amma na zo na ya dawafi na sa'ayi amma bayan na zo na ya aski na dawo masauki na gane dawafi na bai ba sai yana cikin tagwa da wando sai ka ce ina ina haramin ka sai ce yana mutum ka ce maza ka taya kwaɗe tagwa nan da wando ka sa harami ko ma daki ka ce kai dawafi ka ce kai sa'i aka maka la'ana na yaski ka ce in ka gama akwai masa aska a bikanka in ka gama ka sai rago ka yanka har abin nan umra ta ƙari muna tare mun gama da wannan haka ɗaya za a yi to yau ashe da ya zo ya ɗawafi ya sa'ayi bai zo an kai mai aski ba ko kuma ya zo an yi mai aski to shi na malace wa ‘yan a harama ba da sa'ayi da hajji ‘yan haɓa ya ƙara sa'ayi umra ya harma da hajji ya yi nun ya zama mai kirani wai an gane yaren mai kirani to tun da yaren mai kirani domin ɗawafin sawancen da ya yi ba ta cina yanzu abin da ɗaya rage mai na harama abin da ɗaya rage mai na umra harama to yanzu ya shigar da hajji to tun da ya shigar da hajji kuma ƙarshen sa'ayi ne ba ta ce to abin da za a ɗauke su yanzu kamar bai fi ba kamar bai yi ba muna tare da kuwa to in ya ƙare ni za a yi in ya ƙare abin da za a yi sai ya ba da jini na kirani in ya yi aski can sai ya ba da jini na askin da ya yi jini nawa biyu an gane wannan to mutahi. ka gane? kada waful ƙudumi ‘yan sa'aba da hu wa ƙata sara hmm. shi halilu kenan wai ya koma makka wa raja'a muna tare da kuwa ya koma makka inda ya zai ya da waful ƙudumi a shi da waful ƙudumi ɗi da ba ta cina. na ya zo da har ma da haji ifradi ko ya zo da harma da haji kirani sai da wafil qudumi bayan dawaful qudumi sai sa ayi bayan dawaful qudumi dawafi ne na qudumi da ya bata cina ga sa ayi ya dauka ya rabka bayanai to kuma lokacin da dawaful qudumi zuwa ɗaya sa'ayi ayi ba irin masu jin masu jin ƙari a jikana ba ba ya ƙara ɗawa fulƙudu mai wanda wahi na nahila da gaba ɗawafin mai sai ta zuwa sa'ayi to shi ma idan ya tuna lallai na sai ya koma makka don mi domin ɗawafin ifaba ya maimaita shi sannan ya sa'ayi baya gare shi domin ɗawafin ifada da ya yi bai sa'ayi ba saboda jingina ta yi da ya yi sa'ayi bayan mi bayan ɗawafin ƙurumi ɗawafin ƙurumi ku ce na sa'ayi bai inganta bayan ɗawafi fasili to shi na mala ya ƙurshe wurin nan ka ɗawafin ƙurumi in sa'a ba da hu ta sara amma da lokacin da ɗawafin ƙurumi mai jin ƙani ga jikana ya ce bari in koma yin wani ɗawafi na nahira muna tare da kuwa to inda ya yi ɗawafin ƙudumi ya gama ya ɗawar nahila sannan ya sa a yi bayan su to an amsa amma ya bada jini na dafa to shi ka jimala ya ce ma waka ta tsara ya taƙaita daga ɗawar ƙudumi ina misali wane fa zaki haka nan ɗawafin ifada da shi mai tamattu'i ya ɗawafin ifada amma ɗawafin ifada ne a shi batacce na sai bayan ɗawafin ifada batacce sai ta yasa yi da yasa yi shi har ya baro abin nan makka bai gano ba sai daga baya amma lokacin da ɗafil ifada inda mai jin ƙari na ya koma wanda wafi baya gare na nahila shi na ma yace illa yin ta dawa a ba'dahu ko ba haka ba sai inda wani na ta dauki baya gare shi wala dama babu jini inda da ya kare ya ta dauki baya gare shi yanzu sai a yi baya ne to wala dama mun kare da wannan magana mu zo hillan iyakar jumla kenan domin shi ya lokacin da ya jam'ar jamaratul aqaba ko ni ya halatta gare shi illa wa saidin wa kuri shi sai bayan kabura sai mata da turare sai mata da farauta wa kuri haɗini an karanci turare a wannan hali muna tare da kuwa a'a to mu zo ka ji ga magana wanda ya baɗa wafin ifada wanda ya ɗawa wafin ifada ɓatacce bai gano ɓatacce na ba sai da ya ban makka ko bayan ɗawa wafin ifada ya sa'ayi an ce ya koma makka ya yi dawaful ifaba to amma in ya koma makka wurin shi dawaful ifaba wa tamara eh ban magana ba ko bai kaji wani magana take halawa a ta mara sauki gare ai magana ka ji aka mara wata magana ta daban in ya dawo makka wurin shi dawafi na ba ya zo shi yi da zakkuwa ta makka cikin ta wadda da shi babu talbiya domin talbiya ta yanke tsoron da an ka sauko da arfa sannan ba wani abu wanda za shi na wata alama domin hillan nan da can da ya zubike masalaci ɗaya yau ya zo shi ɗawafi na ibaba shi maimaita sa'ayi ya ƙare ni ya ƙare aikin hajji ne to in ya ƙare sannan shi ta hilli wa a tamar hizo da umra <laughs> ga ci gonan wal aktar amma mahi yawan mallamai sun ce ya zo da umra in ya zama daga sanda ya bar maka to gida ya taki iyali domin ya bayyana wata alama wata sha'ira sha'ir ko ba sha'ir ba ya bayyana ta alama ba wai in ya zo zai ɗawafin gahe yi zai tawar umra ba a'a to in an ka ce ya zo da umra ina maganar da malam ya yi can baya ina magana da malam ya can baya babu magana wata babu magana wata harma cikin wata ko bai ta ba eh ولد ومرفع عليه yace ta hajjace ni Allah ya gane ta hmm? eh? cewa ila lil muhrimin bajin ba wala ta halulihi duk da ai da ɗaya zai a babu sai ya zo ya ƙare da wafi ya ƙara sa'ayi sannan ya koma mm, abin da masjid Aisha ko ya koma Tan'im a abin nan Jirana sai ya zo da umra a'a shi me kuka manta da karatun da an kai eh a cewa ya harami zai sa ko kurtuwa ne zina sunan da an kaje je jamra ba a ce maka wani riba fi sau ba ihramihi ba misali ɗaya ka tura harami da ce maka na ayyukin su ka sai jallabiya ka sa ko ka to ka yi ɗawafi ka sa ko ba a faɗa ka nan baya ba eh, eh ba hukunci ɗawa yana cikin zali nan da kwana wani laji ko sama karatu na gaban amin